sai daga cikin mata masu addini wadda suna aiki kuma hizba ta ce don Allah mu isar da wannan sakon a wajen ku don Allah iyaye su dinga binciken wa za su ba ‘ya'yansu ma'ana wa za su aura ma ‘ya'yansu kun ga manzon Allah ya ba mu ce, yace a takun mantar zauna dinahu wa kulu khuluquhu juhu. <coughs> idan wanda kuka gamsu da addininsa da ɗabi'a sai zo ku ba shi aure mafi yawan mu sai idan mu ya rufe idan an ba mu abin duniya ku kula duk wanda zai zo neman aure tashin farko ya dinga kokarin ba da kuɗi ya ba uwa kuɗi ya ba uba kuɗi ya ba dangi kuɗi ya ba yarinya kuɗi akwai alamar tambaya so yake ai maza maza kafin a je abinci ko a gane wane ne ainihin abin nan ya zama a sauri an yi auren to abinda suka binciko akwai wanda ake kira fuffukawa ana cewa akwai unguwanni ba sai na ambata unguwannin ba akwai unguwanni da ba su da nisa suna da yawa cin wannan unguwanni waɗannan fuffukawa wasu mutane ne masu da'awar wai suna bin ƙur'ani sau da ƙafa bincike ya nuna wasu su ba sa sallah gabaki ɗaya wanda kuma suke sallar to sai magariba ta yi su haɗa su yi asuba da Azahar, da La'asar, da magariba da isha ita ma irin tasu ba irin yadda ya zo a sunna ba to irin waɗannan mutane ba musulunci suke ba yanzu irin wannan kisa-kisan ya zo a ofishin hizba wasu sun aura ma irin waɗannan mutanen 'ya'yansu yaran da suka je su ga addinin da mazan suke ba irin na iyayensu bane wasu ba su sallah baki ɗaya wasu kuma za su yi sallah da yammaci da safiya wani kuma kawai zai alwala sai ya daga hannu ya addu'a wai ai sunan sallah addu'a kawai shi kenan to haramun ne kuma cin amana ne ka aura wa mara addini ko mai bara gurbin addinin yarka cin amana ne wallahi mu dinga bincika wanda zai zo neman aure ko yarinya za ta yi shekara na wani washi motsa yarsa shekara ta ashirin da biyar ba ta yi aure ba shekara talatin ba ta yi aure ko shekara hamsin za ta yi a hirɗinka ka aura ta ga mai bara gurbin addini ko ɗan shi'a ko wani ɗan kata ko irin waɗannan wanda suke addini wajen musulunci yin kai wannan kashi amanar yarka yanzu abin da ita ke faɗa mana ana ta bugawa ya ci ba zai ci auren ba wanda inda za a samu kotun kotun musulunci ta gaskiya wala za ta kashe wannan auren don duk wanda ba zai yi sallah ba sai magariba ta yi ya haɗa salloli biyar kuma irin yadda su ta bashi ta wannan ya fi daga cikin da'irar